الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعونا تكل للتابعنا أمدة الأحكام أيو لهدي ishirin da takwas ga watan zulƙada ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku bayan hira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da sha hudu ga watan goma ta shekara dubu biyu da goma sha biyu meladiya muna babi da yake bayani kitabu albuyu wato littafi da yake magana a kan cinikayya <clears throat> babi <clears throat> da yake bayani akan irin cinikin da Allah ya hana babu ma na Allahu anhu min albuyu wato babi da yake bayani abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah madaukin sarki ya hana a yi su a ciniki آه، حديث الحديث هادي والخمسون بعد المئتين عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> نهى عن المنابذة وهي درح الرجل ثوبه بالبعي إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه a wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ce annabi sallallahu alaihi wasallama naha ya hana anil munabada daga munabada abinda ake kira munabada malaman fiqh kamar yadda shi mai littafi hadisin ya fassara mana meye ma'anar munabada wa hiya darhu rajuli thawbahu bil bay' ila ar-rajul qabla an yuqallibahu wa yanzura ilayh mutun ne da kaya kaman tufa ta saidawa shikenan sai ya mika masa tufa ba tare da ya bude jefa masa kawai ce kada ka bude ka kalla ka siya kawai a haka zan sai da maka in ka yadda shi kenan sai ya yi ciniki a haka ba tare da ya duba wannan tufan ba musamman kaya ɗunkakke wanda yake a ba sun a yi yanayin dunkin ba ba sai yanayin yadin ba kada ka bude don wani yadi ka ganci ana dai haka ba za ka gane kwaliti yadi sai ka bude ka taba haka to ce kada ka yi wannan kawai munabaza ne zai jefo maka ne in na jefo maka da wannan tufan ya zo kanka ta washe niki ya tabbata to kaga akwai zarar a ciki ba zai iya sanin yanayin kwaliti na kayan ba in dunkakke ne ba zai san yanayin dunkin ba zai san rigan ko tsawon zai kai masa ko ba zai kai masa ba ko zai matse shi ko wandon zai masa ko ba zai masa ba duka waɗannan abubuwa ba zai san su ba kako akwai jahiltan abin mutum zai siya to annabi ya hana wannan cinikin shi ake kira almunabada jefa abu shine alnab to sai jefa masa tufa kawai gashi nan shikenan kawo dubu biyar shine kudin kayan bari in duba ce ba maganan dubawa wannan shine munabada da annabi ya hana ai wannan cinikin wa naha anil mulamasati mulamasa kuma wal mulamasatu sai mai hadisi ya fassara mana lamsu rajuli thawba ka taba kawai tufa a cikin duhu wala yanzuru ilai kada ka duba tabawa ne wannan kuma sharadin shi ba a kallo kawai tabawa zaka ji yayi maka eh ka siya ba tare da kaga kalan ba kaga yanayin yadin ba ko bagi ko jakila ba ka so kawai ka kalla ko a duhu mafiya wannan an yi maganansa kan cikin duhu za a zo sai a baka wannan tufan ka taba ka ji sai a yi ciniki a kai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ciniki saboda akwai gharar a ciki mutum zai iya sayin wani abu majahuli wanda bai so yinsa ba ciniki dole a samu mutum ya san abin da zai siya ta sifa ko ya gani ko kuma a sifanta masa abin da zai siya amma har aka boye wani abu daga cikin kayan da za a siya to akwai gharar a ciki sai addini ya hana wannan don ba a so mai sayarwa ya ciwutu ba a so mai siya cima ya ciwutu sai ce to dukkan su kowanne shi in za ka sai darduma ne ka ga irin darduman ciki da waje ka san me da ina ne tukuna daga nan sai ka duba ka gani ya yi maka ya yi maka to sai ya ciniki nawa ne hamsin ne a'a zan siya talatin haka dai har a zo a ittifaki bayi ya gani haka ittifaki sai dauki kuɗi ya biya wannan shine ciniki da addinin musulunci ya yadda da shi amma a sa wani sharaɗi a ciniki sharaɗi kada ka taya ni ce maka kawai na kawo maka kaya ka zane ci kenan ka karba kaga zai iya maka kawo da ba kwalitin da kake so ba ko kuma kada ka duba kaga duka akwai abin da ake so akwai yaudara cikin dai kaya za a siya dole a duba dole kuma a taya a dan yi ta ja har a kai ga matsaya daga nan shiniki ya kullu in ha aka rubu na siya to na sai da maka ga kuɗi ga kaya aka rubuto shi kenan ba dama kuma ya dawo ce a maida masa ciniki bai kullu ba sai dai in zai yi ikala irin maganar da muke muka faɗa jiya yana da buƙatar kuɗi ya wai ga sama da ƙasa bai da wani kuɗi sai ga a ah, to ai ga kayan da na sayo ban amfani da shi ba kuma yana buƙatar kuɗi ba da wani kuɗi bari in mai da mai kaya ko zai yadda ya bani kuɗi na to wannan wani ihsani ne kai masa kyautatawa ne wanda Allah ne ce maka yayi bayani akan ladan da wanda za a ba wanda ya yadda ya mai da kaya a ya mai da kuɗi ya karbi kayansa bayan an kulla ciniki amma ba haka ba a ciniki na shari'a ya kullu bayan an rabu tunda ya yaga kaya ya yadda an yi shiniki ya yarjejeniya har ya biya kuɗi ya karbi kaya ya yi gaba to daga nan shi kenan shiniki ya kullu babu zabi amma kafin su rebu ana zaune an yi nan ana zaune ana jira kafin a yi sallar isha'i daga nan kowa ya tafi gida ɗaya daga cikinsu yana iya cewa ya fasa shiniki. cewa na fasa bani kayana ko kuma na fasa bani na duka za a iya maidawa ciniki bai gama zama ya tabbata ba sai lokacin da aka rabu shine albayi bil khiyari malam ya yatafarraqa masu ciniki guda biyu suna da zabi kowannen su ya fasa cinikin muddin ba su rabu ba da sun rabu kenan a malawai sun ce to idan ba sa fa dama a waya ne aka yi wannan cinikin ci kuma fa ka yi masa waya kun yi ciniki na siya ka me wannan shi tun da ba haduwa na jiki ba ne me wa'in nan wannan sun ce a kashe waya a yi sallama shi kenan ciniki ya kullu amma in aka yi ciniki na siya ka sai aka ci gaba da hira wata magana daban ba ta wannan cinikin ba har har har kafi a gama hiran ɗaya sai sake canza tunaninsa kila aka tabo wani abu bayan kila an sai wasu kaya sai aka da cikin hiran sai ya zo ga wani kaya daban kuma wanda aka canza labari har ya tunani ko ko irin wancan ya kamata in siya ba wannan ba to zai iya fasawa muddin ba su rubu da wannan maganan da suka yi ba ko da sun canza wani hira daban zai iya canzawa amma da tsaran sun katse wannan waya assalamu alaikum wa alaikum salam sai an jima shi kenan to idan yayi wani tunani shine kamar rabuwa na jiki kenan in har ana tare ayi shi nake katse wayan da ake magana da ita shine su yi bayani akan wannan an abi an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la talaqaw rukbana ولا يبيع بعضكم wala بيع بعض ولا تناجشوا ولا بيع حاضر ولا بيع حاضر لبعض ولا تسر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamri wannan hadisi daga abi huraira radiyallahu anhu ya annabi sallallahu alaihi wasallama ce kada a yi tariya za ka ga in ka je kasuwanni inda ake sai da hatsi ko dabbobi za ka ga ko inda suka tsayawa su a bakin titi suke tsayawa ba sa shiga kasuwan ba su yan gari ne bai da ko kobo aikinsa kenan kawai na kama to wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka bar mutum da ya kawo kaya ya zo ya shiga kasuwa da kayansa ya yi ciniki a yadda yake tunani zai iya sai da kayansa duk wannan yakan sa kaya su yi tsada shi ke sa abubuwa da yawa su yi tsada in ka je za ka sai sa ko wani abu a inda ake sai da su ko akuya ko wani za ka ga daga waɗannan na gefe-gefe ne su suke sa suna kuri shi wanda ya kawo kila ya sai da dubu goma zai iya sai dawa dubu goma amma yanzu kila mutum biyu tsakaninka da mai sai da kaya dole za ka nemi ka ƙara wannan dubu biyar ɗin nan to su yadda suke yi kamar yadda annabi ya hana ɗin nan ka je ka same shi ka ce kai za ka sai da masa kayan maimakon shi bai san kuɗin kayan ba bari kai ne dan birni za ka yi siya sai ka je ka taro shi tun daga waje sai ka kama sai ku yi ciniki da shi ku yi ciniki ya sai da maka kai kuma sai ka zo yanzu kai da kai za a yi wa da mai kaya ba mai kaya yana gefe kaga an masa wayo kenan an sai kayansa kafin shiga kasuwa kuma kila da kuɗi kaɗan aka siya in ya zo kuma sai abin da yake so za a shi. to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan sannan ya hana kuma ɗayan ku yi ciniki akan ɗaya ana ciniki da wani akan kaya guda ɗaya wani kuma ya shigo shi ma ya taya bayan wannan da wannan ba su riga sun rabu ba ko bai sayar ba shi ma wannan bai saya ba wannan ce na fasa wannan kuma bai fasa ba suna ciki ɗaya ya sake sawo kai ce zai sa shi ma zai ƙara don a sai da masa annabi ya hana wannan saboda akwai cutarwa zai iya kawo gaba tsakanin masu cinikin da wanda yake so ya saya na farko da kuma na biyun da wanda ya shigo za a iya shila ya ƙara kuɗin mai kaya ga cewa ga wani ya ƙara masa bari ya sai da masa ya bar wannan kaga zai kawo rashin jituwa addini kuma duk abin da zai kawo gaba tsakanin musu mutane zai kokari ya kaze wannan alaka ko wannan mu'amala din da zai kawo wannan to ba a yi wannan sai annabi saki faɗi wala tanajashu at-tanajus za ka ga ana yin haka har a mafi yawa ana yin wannan a yanzu haka ma kai za ka sai wannan kayan wani yana ne yana zaune shi ba su ya zai yi ba da ya ga mutum da bai san kuɗin kaya ya zo sai sauri shi ma ya taso kamar mai siya shi kenan wannan fila ana sai da shi naira ɗari in ya zo da ya ga kayan da kake so sai sauri shi ma sai ya ɗauki irinsa sai ya tafi don Allah sai damun mun wannan ka sai damun mun ɗari biyu sai ya gundu mazage ce wannan ne za ka taya ɗari biyu ka mai da kaya kaza ci ba siya zai yi ba fa ana so a rudar da mai siyan alhali ɗari ne kila kuɗinsa shine annajashu kenan da annabi ya hana sai ƙara kuɗin shi ba su ya yake yi ba to dama in har ya siya a haka ɗin to yana da nashi kason shi aikinsa kenan ya zo ya ƙara ma kuɗi kaya ya rudar da mai siya musamman iya ga daga ƙauye mutum ya fito har sai sun kusa su yi dambe ma da shi wanda ya tsaya ɗari biyu ɗin don a nuna maka kuɗi ba ɗari biyu kai da za ka tashi zai daga ɗari biyar to ni don Allah zai damu a ɗari biyar shi kenan an samu abin da ake so ka shiga kenan wannan shine annajashu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan a yi wani don a cutar da mai siya mafi yawa mutanen mu suna yin haka ko kanikawa in ka ba in za ku je ku sai kaya ko da da kai za a tafi din za su riga su yi magana da wancan mutumin dama ga kuɗin yadda za a gaya mishi ya zo to in ya zo zai fara tayawa ne shi kansa ce a ah, kai su kuɗin nan ba haka ya riga ya san dama ya riga ya tsara tun daga farko saboda akwai naci kason da za a bashi to wannan shine ake kira annajashirin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wani wanda bai da bukatan kaya ba su ya zai yi ba ya kara don ya rudar da mai siyan to sai ka ga shi nan da ya zo da ƙir ya sayi kayan kamar yadda ake sai da shi sai ya kusa ninkawa saboda yanzu ya ji wani ya taya an mishi fada sosai shi kuma inda ya taya nan ma ba daga kuɗin kayan ba sai da ya kara wani abu a sama to ka gama yanzu wanda ya ji wannan ai ba zai taya ƙasa da wannan kuɗin ba shi yanzu ƙari ne zai yi akan wanda aka taya aka yi suwa a faɗa da wanda ya taya din. shi ake kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan saboda akwai cutar da mai sayan kaya shi kuma yana so kawai dai ya samu wani abu to akwai su da yawa a kasuwa zaka same su wasu daga dabbobi wasu kayan gona wasu masu sai da kaya na yau da kullum a shago irin su takalma da sauransu haka suke yi. to suna nan a zaune da sun ga za su zo sai su taso su kuma su ba siya za su yi ba sai su zo su fara taya sai sun ga irin abin da kake so ka siyan sai su dauko irin shi su ma to sai su fara tayawa daga sama maimakon kai kila za ka sai shi da a ɗari da hamsin yanzu sai ka ji sun taya shi ɗari biyu kaga kai sai kuma shi mai kayan ya fara zage-zage wannan ɗin zaka taya mun ɗari biyu sai fara ba shi haƙuri yi haƙuri ban sani ba ne kaza kaza to wancan suke matarko ne wannan shine annajasu annajashu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa la bi hadirul libadin kada kuma mutumin birni ya je sai kayan ba kauye kaman kaga mutanen kauye za su shigo da kaya kai dan birni sai ka ce bari kai ka zo ka yi musu ciniki saboda su ba su iya ba ka bar su sun zo da kayan sun san wahalan da suka sha in noma ne in kiwo ne ka bar su yadda sai da kayansa shi kenan ya siyar amma sai ga wani yadda yake shine ne dan birni sai ya tare mutumin sai ya koma da shi gefe sai zama da shi za a yi shiriki annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan shi ma don shi ma yakan sa kaya su ƙara tsada shi ya sa kayayyaki mafi yawa kayan gona kayan kiwo da sauransu suke tsada saboda waɗannan mutane inda suke shiga su ce za su yi musu wannan shirki za su da musu kaya kabar kowa da ya kawo kayansa ya saida da kansa mai saye shi ma ya je ya siya da kansa kada a sa mai wani tsakani wai dillali ko wani abu akwai dillalan dillalan amma a irin kaman gidaje ko filaye ko iri wani wanda ba za ka iya samu sai su zo su zauna su aikin su kenan nemo gida ka zo ofis din su ka biya kuɗi kaman sai su sa kowane in za a nema maka gida ɗari biyar za ka biya rijista za ka yi sai a nemo makila in za ka je za ka yi ta wahalar nema su kuma mutane masu gidaje sun san da su to zai je sun yana da gidaje wuri kaza guda biyu ina da gidaje wuri kaza guda biyu wani yazo yana nema sai a rubuta yanayin gidajen ko yanayin filayen sai a je a ofis so wani da ya zo ya nema sai duba irin wuraren da kake so irin gidan da kake ina da shi amma ga kuɗin da za ka biya na rijista wannan ana yi wannan wannan ya halatta addinance a yi wannan amma ya zama akwai ka'ida fix kuɗi da kowa zai iya biya za a nema mashi gida an gane kama ce kowane mutum 500 zai biya saboda maimakon ka yi ta wahala ka je nan ka je nan su suna nan zaune masu gidajen masu zan za su kawo musu a ofis su gaya musu so da ka zo kawai gida nawa mai dakuna nawa kake so dakuna biyu ta wani anguwa anguwar rimi na ina da shi Ka ga an hutar da shi ga kudin da ake na haya din kuma ga namu na ofis tun da sun bude ofis za su biya kudin haya kuma zai je ya gano duk inda aka kira shi akwai gidaje sai ya je ya gani tukuru ya ga yanayin gidan saboda in ka zo zai fanta maka ga yanayin yadda gidan yake ga inda yake a wannan shine bai halatta ba e sai su kara akan ba yadda aka ba su ba wannan shine bai halatta ba tunda suna samun wani abu wanda shi wannan yake biya wanda yake nema to bai kamata su kara wani abu kuma su sukan sa sukan hana ma shi wanda yake so ya sayar din kila yana buƙatan kuɗi ya siya don kila zai sa ce zai sayar da gidan shi misali miliyan ɗaya sai shi miliyan ɗaya da dubu ya ji haka ya ga gidan sai ga ya ja da baya maimakon a sayar da gidan kila a wata biyu uku sai ga gida ya shekara a saye ba a sayar ba saboda sun riga sun kara nasu amma inda za su bar shi ya wannan din kawai su a basu nasu shikenan kaga tunda ana biyan su bai kamata su kara wani abu ba kuma mai gida ya gaya musu ga abin da zan sai da gidana to shi kuma in yazo sai ga mai ga abin da mai gida shi zai sai da gidan shi in kana da dama ka iya siya shikenan in ba za ka iya ba kaga shikenan amma sai su kara nasu to wannan ƙari mafi yawa shike hana ciniki yuwa wata rana a wurare da yawa ko na gida ko fili ko wani abu to wannan bai kamata su yi ƙari ba tunda akwai ribon da suke samu ai a cikin wannan cinikin da za wanda nasu ne wannan wala tasurru alghanama annabi sai ce kada kuma ayi abin da ake kira almusarrat na ghanam wannan ya kunshi ko raƙumi ko raquma ko saniya ko kuma akuya abin da ake kira almusarrat mutumin da yake da akuya ko saniya ko kuma raƙumi tana shayarwa to yana so ya sai da ita ga wanda yake so ya yi kiwo shi kuma kila madara yake so to sai ya hana ɗan shan wannan nonon na kwana biyu ko uku kaga zai taru sosai da ka zo kaga hansa sai ce ka ai wannan tana da nono baka sun cewa na kwana uku bane ya taru don in aka hana ɗan sha na kwana uku zai taru sosai da ka gani zai baka shawa ce wannan a alhamdulillah na samu wanda zan dinga tasa ina shan madara kullum ko wani abu haka to ana yin wannan wannan kuma mafiya larabawa da suna yin irin wayan abubuwa kafin su sayar za su kai kasuwa su sayar ko kuma za su sayar da ita don a ganta da nono din asiya to annabi ya hana haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sayi dabban da aka yi mata haka din kuma da ya je gida sai ya tatse ta sai ya gane a ce na kwana uku ne don in aka tatsi na wannan ya kare gobe ba za ka samu irin wannan ba sai ka samu dan kadan ne sai ce a na kwana uku aka tara maka don haka yi haka aka tara kwana ɗaya biyu uku zai taru sosai bayan yi sati ɗaya zuwa biyu in ɗan bai sha ba zai sace kuma komawa shi kenan sai ta zama kuma ba komi kamar ta yaye kenan a dabbobi haka ne suke abinsu to idan aka yi mata haka ɗin sai mutum ya saye ta don wannan shi da ya je gida ya tatsa a safe ɗaya kawai gobe sai ga kuma ba komi jibi a ce wannan abun na kwana uku ne dama aka tara to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zabi guda biyu in radiyaha amsaka iya yadda da haka da yadda take rashin nono din sai ya rike ta haka in kuma ya gaba ta yi masa ba cewa da shi dama wannan nonon shi ya ba sha'awa ya saye ta to sai ya mai da ita shine wa in sakhitaha raddaha sai ya mai da ita amma kuma ta yaya zai mai da ita ya kasi wannan nonon ya sha sannan sallallahu alaihi wasallama wasa'an min tamri sai samu mudu guda daya na mudun nabi kenan wannan babban sa'i guda daya na dabino sai mace kan sa'i guda daya na shinkawa sai ya maida gurgudun madaran da ya tatsa ya sha kenan sai ya maida ita sai a bashi kudin sa shi mace to ga madaran da na sha ga mudun shinkawa shikenan an gama kenan a biya shi kudin da ya siya ya maida dabban da kuma gurgudun abin da ya ba na wannan madaran kamar sa'i ɗaya kenan na shinkafa kaga ayi balansin kenan wannan abin da ya shaɗi shi ne maimako wannan sa'i guda ɗaya na shinkafa alhali kuma an biya shi kuɗinsa ya mai da dabba amma wannan yana da wannan zaɓi ɗin in ya ga zai iya riƙe ta ya haƙura haka ɗin to shi kenan ba wani abu wancan dai ya ɗan yi masa rufa ido ko shigoji ko ba su rufe yake kiransa kenan ya ɗan yaudare shi wanda bai kamata ba da ya kamata ya batta ɗin a yadda take sai da ita a haka in har shi mutumin yana so mai madaran a gaya masa ga irin ta ga nan don akwai masu madaran sosai ne akwai kuma waɗanda suke babu shi sosai sai an tara ɗin da yawa to in aka yi masa haka to wannan shi ne ayi yaudara annabi sallallahu alaihi ya hana wannan shinikin sai dai in ya saya akwai wannan zabi a wani lafazi wa huwa bil khiyari talatin za a bashi zabi na kwana uku kwana ɗaya biyu uku bai mai da ita ba shi kenan yanzu ta zaba tashi ya rige kayansa tunda har kwana uku aka ba shi wannan zaɓi zai iya maidaita kwana ta farko kwana ta biyu kwana ta uku in bai mai da har kwana uku ba shi kenan yanzu ba maganan maidawa kuma kenan ya yadda da ita a hakari an gane wannan wannan shine hadisin da yake nuna mana wannan hadisi yana daga cikin abubuwan da yake nunawa kenan an hana mutum ya zama dan tariya a kasuwa kamar je tare kayan mutane tun daga hanya ana so a bar kowa ya shigo da kayansa kasuwa ya sayar sannan hadisin yana nuna mana an hana mutum ya shiga cikin ciniki na wani ya sun ana yin ciniki yana son kayan ya sun wani da wani suna ciniki shi ma ya shiga ya taya bayan waɗancan ba su gama warwarewa ba an hana wannan sannan an hana yaudara yaudara wanda zai sai kaya wanda zai zai zauna kusa da mai kaya sai ya zo ya za ka siya sai ta zura ma kaya kuɗi alhalin shi ba siya zai yi ba to an hana wannan shi kuma yaudara ne a addini ya hana wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan hadisi ya hana ba kauye ya kawo kaya daga kauyensa ya yi kaya wani kuma ya kawo in sai da maka a ka bace ya sai da kayansa da kansa wannan shine abin da addini ke tafiya kowanne sai ga ya samu daidai dan kasuwa wanda zai saya ya samu fa'ida shi ma ya samu nashi fa'ida amma in wani ya shiga tsakanin su sai ga shikenan shi wanda ya shiga kawai zai samu fa'ida mai saidawa ya cutu mai sayarwa ma ya cutu shi kuma bai yi wahalan komai ba ko shi bai da wahalan komi kawai yana so dai ya tsara don yi dinga samu sannan inda an bar kowa da kowa din kira kuɗin da shi mutumin din zai saida zai samu fiye da wanda inda ya ba wani din saboda in ya ba wani saida mai baya ya tsura mu wancan kuɗin wannan kuma sai ya ba shi wani abu wanda aka saida ma an gane don ba zai bacci ya gaba zai tsula ma mai saya kuɗi ko sannan zai dawo ma shi kuma wanda aka saida ma bayan kila bai saida mai kayan ma yadda ya kamata ba shi a wurinsa bai siya ha yadda ya kamata ba sannan sai ya dawo masa kuma bashi nashi ko haka suke mafi yawa to zai ga bai da komi turke kawai zai zo kafa icce shi kenan da an ga an kawo saniya sai je karbo ta sai zo ya daura a nashi turke shi kenan shi mai saniya sai dai koma ge sai dai a zo a gaya masa an taya kaza an taya kaza alhali shi wancan din kuma da ake gaya masa an taya ma ba haka din da ake tayawa ake gaya masa ba kasa da abin da ake tayawa shi kuma sai dawo ma wannan din ce bai yadda ba sai ya ƙarawa sai sake koma masa haka suke yi mafi yawa kaga sai ga ana cutan kowa da kowa da mai siyan da mai sayarwa shi kawai ke samu wannan benefit din shi wanda bai yi da komai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka mutum na zaune kawai bai aikin komai ba e ta samu abu dole ne ka tsaya yi aiki kafin ka samu amma ka akwai cutar da mutane kuma kai ta nan kake samu kaga ba a so wannan salam a za su yi da ita a gida sai aka ce ba za ta yi yadda ya kamata ba bari a kai kasuwa a jiya sai da ita yadda ake sai da irinta eh na halatta ba matsala wannan eh inda na fahimci abin da kake nufi ko tana nufin an zo a gida za a saye ta ba za ta kai kudinta ba amma ka kai ta kasuwa za ta kai kudin da ake bukata kai kudin da ake sai da ta sai aka kai ta zango sai mai siya ya zo ita yawa har aka kai kudin da ake so a sai da ita aka sallama aka sayar haka ne eh wannan ba wani abu eh ba laifi insha Allah ba haka yake ne na'am eh eh na'am eh, bari mu ji to na'am eh eh eh eh eh na'am daga nan wannan sai ya siya na gida ok haka ne yake nufi yayi haka yake nufi ok kawai abinda kuke so a nan yanzu abinda yake nufi ku da kuke nan ba za ku iya tantance kudinta ba ko a gida amma ko inda suke su suna da wannan hibira din na sanin da sun ganta za su fari kudinta ko kuma za a iya tayawa inda kasuwa ta kaya sai a ki sai datan sai na a gaya mana gida fato ga iya inda aka tsaya ko sai ya zo shi sai ya biya daga baya ko an kai da dama ba don a siyar ba don dai a sano kudinta a zo a sai da mana gida eh to maimakon a ce za a sai da sai a ce kawai su yi mata kudi don akwai wanda suke su suna da khibra suna sun san sani sun kalli sani akwai za ka gaya mata wannan ba ta wuce kaza sai ce maka tsananinta kaza sannan arahanta kaza sai a samu tsakiya sai a ce to ka biya tsakiya kamar ce tsananinta ce dubu hamsin arahanta talatin da biyar sai shi daga kawo arba'in kenan, ko eh don sai a sauƙi kawai irin wannan ba ka amma in aka kai ta da niyan za a sayar kaga ai yaudari wanda za su siyan sai ta kai kudin ta ƙololuwa kuma sai in kaman kace za ka je da ita sai aka ce to za ka sai da eh nawa ne sai ka ce dubu hamsin ana nana har ka kai dubu hamsin din to ya za ka yi a'a wai a ka gane abin da ke nufi dama ba za a ce a zibo kuɗin ta ba ka san zaka faɗi ai abin da kai kake so tunda ka je da niyan zaka sayar sai ka faɗi dubu hamsin wani kuma yana so din sai ya sayi dubu hamsin din ya za ka yi Ta ka dawo da ita kasuwa sai ka dawo da ka ce kuma baka sayar ba sai ƙara maka ya zama sittin to kaga akwai wannan shine nake nufi da kawai a fito kai tsaye muna so mu sun kuɗin wannan saniya su masu wanda suke da wannan ƙorewan kawai za su fidda kuɗinta shikenan sai wancan ya biya in har su biyu din da ba za su iya gane kuɗinta ba wannan za iya cewa an ƙware shi wannan ma haka sai samu wanda suke masana wannan aiki maimako a kawo ta kasuwan don kamar yadda na faɗa ya kawo ta kasuwa kamar an yaudari mai siyan don zai iya siyan ma a yadda ake so din in yana santa ta a ce sai dubu sittin sai shi na sai dubu sittin din sai ce kuma babu za a yi faɗa in aka hana shi dole sai ya sai dame ko ba haka ba eh to kaga abun bai yi ba wannan dabara to sai dai a zo da ita kawai don a ce kawai su zo su duba ga wata saniya muna so dan uwana ne zai siya kaman haka misali ina so don Allah a mata kuɗi nan wani sai su mata kuɗi shi na ce to ga yadda masana suka yi mata kuɗi shikenan sai a biya eh wannan shine abin da yafi na'am na'am naam.

in ka je ni kaɗai na je zan sai mota ba za su yi damu ba amma ka irin su asd su diloli ne su za a iya sai damu so in za ka sai daya sai dai ka je ta hannunsu irin wannan irin wannan ba wani abu ai aiki ne aikin su ne don kamfani ba zai ba mutum ɗaya ba kai kuma ba da yawa za ka siya ba to sai ka biyo ta hannunsu wannan aikin da suka yi rijista kafin su a ba su wannan abun ai sai suka yi rijista suna da ofis kamfani ya san su ko sai a basu to akwai commission da za a dinga basu a kowane ƙarshen wata motocin da suka sayar da ɗaya wannan ba wani abu insha Allah aiki ne ai suke yi kuma su ma suna da ma'aikata watakila da suke biyan su ta wannan bangare ko su dilolin don aka ce za a ɗauko mota za a kai ta wani su za su kai za su biya su irin wa'annan abubuwa dole ba wani abu wannan Eh, yajejeniya ne tsakanin kamfani da wani mutum wanda maimakon kowa ya zo ya shiga ce zai siya a'a kai ne muka sani duk motar da za a siya ta hannunka za ta bi aiki ne yake yi irin wannan ba matsala insha Allah eto eh, in ya kara saboda shi ɗin kasu wata rana din in aka bakka kai da kamfanin ma sai ya fi kuɗin akan in za ka sai a hannun dila ko ba haka ba a ce mutum ɗaya zai sai mota a kamfani kamar irin wannan kamar pijot na da na sani ban da kamar kina nan waje ban sani ba amma kamar pijot in ka je zaka sai kai kadai shar abubuwan da zaka bi kafin ka samu motan sai ka kashe kila kudin fiye da inda zaka je ta turu dila kawai koko ko ba haka ba na'am eh. suna yankewa eh, suna ba su discount saboda da yawa suke siya wanda in kai zaka sai daya za sai da maka miliyan biyu da dubu biyar shi kila sai sai da miliyan biyu da dubu biyu to kaga kila abin da zai kara maka bai fi abin nan ba inda za baka da wannan kamfanin kai kai tsaye kila sai ka biya fiye da abin da shi zai kara maka din to wannan ba wata matsala akan wannan insha Allah eh na'am sarkin zango layi waɗansu abubuwa da yawa kawai magana ne na mutane ne da suke so dinga samun kuɗi a zaune kowane wuri shi akwai sarki wanda za a dinga biyansa ba tare da ya yi wani aiki ba in ka lura in dai akwai aikace aikacin da zai yi kamar security na wannan wurin shi shike ɗaukar nauyin security gaba daya in ka kawo saniyanka ko za ta kwana ba mai taba maka ita za a kula da ita za a ba ta abinci za a yi mata kaza za a yi mata kaza in akwai wannan to za a dinga biyan shi wani kuɗi ko wuta wuta ko rana rana ko in ka sai da saniya yana da kaza wannan ba matsala amma haka kawai ke zaune ba wani aiki kai za ka kula da kayan kai za ka nemo abinci in zai ta kwana kai za ka biya kuɗin kwananta za ka biya kuɗin turke za ka biya kuɗin abinci masu kula da ita security ta to ka gama yake cin kuɗi na me kenan to sai abin abinci ka a gani in sarkin zango yana kula da waɗannan abubuwa din shikenan ba matsala insha Allah don kuɗin da ake biya na kowace saniya aka sayar ko kowane wata ko kowane rana wanda za a shi ba matsala kawai saboda akwai wani aikin da yake ma wannan wurin to ana biyan shi lada wannan aiki kaman security wannan wurin ko masu kula da sauke dabbobi a wannan wurin din ko masu gyara wuraren in tabo ne ko wani ne irin abubuwan nan dai duka za a iya zai gyara to kaga dole shi ma ya samu wani abu wanda zai biya wa'annan abubuwa amma in babu kawai haka yake zaune da sunan sarki kawai na zango yana karban kuɗi to wannan gaskiya bai kamata ba ba a yi irin wannan sai dai akwai wani aikin da yake ma kasuwa ko sarkin kasuwa ko wani abu haka duka wa'annan in dai suna yin aiki ba matsala za a iya biyan su amma in suna ne kawai aka nada don su dinga samun wani abu to wannan shine akwai dubawa a ciki wanda addini bai son da irin wa'annan abubuwa ba shi ma zaune kawai mutum ya dinga wasu suna wahala shi ana bashi return kullum kullum dole ya kasance akwai aikin da yake yi kafin a biya shi mafi yawa na'am hmm. na'am na'am hmm. da za ka biya na'am amma kafin mota ta tasha da ta yi eh da suka constitute yan tasha da ake biyan su union na'am essence hmm.

sai dai yanayin kasar nan kowa zai iya ma da ya ga inda ake samun kuɗi a arha sai dinga shigo sai zama wasu basu da wani aiki kawai suna nan zaune yan baranda a yi dai mota ta cika a ɗura ma fasinja kuɗi sa'an nan su zo su yi ta faɗa da direba sai ya babu kaza kuma a yi ta abin nan amma a ƙa'ida ya kamata shi direba da ya zo ya ji mota zai koma gefe ne ya zauna su ne kawo ne ina ne kaman kaduna lagos waye waye su za su tsaye a bakin titi don da suka gani za su rugo da shi ina za ka ne za a kawo shi za a buɗe buɗe za a sa maka kaya ko haka haka ticket za su suke bayarwa irin wayannan to kaga akwai aikin da suke yi wayannan sannan idan har mota ta sai za a dauki numban mota za su adadin mutane za a baku wannan takarda na cewa za ku tafi daga wuri kaza zuwa wuri kaza mutum kaza su ga mota kaza aikin da suke ba aikin da ba lokacin da wani abu ya farko ana neman wani za a zo muna neman wane ya ce zai tafi gari kaza za a zo wurinsu sai zo wurinsu rana kaza ga watan gazawa ne ya taho ya ce zai je gari kaza sai zuba list ɗinsu a ga motan da ya shiga kuwa ko motan ko ta yi accident ko wani abu aka sai su bincika irin wannan ko kaya na sun bata wannan motan ko a watan da na shiga shi ma direban zai dawo ga motan da na shiga rana kaza da gari kaza zuwa kaza irin wa'annan suna yin wa'ansu aikace aikace da yawa irin wa'annan to idan har su ma suna irin wannan aikin don kuɗin da suke karɓa wannan rabon kaman na wannan aikin da suke yi don ba sa yin aiki wannan ya kabar direbobi da wannan ba zai tsari ba zai yiwu ba ko direba zai su so motan shi kawai fasinja su shiga a'a kai ka fara zuwa ye eh, kai ne nan nan ba wannan na biyu wannan na su suke tsara wa'annan abubuwa direbobi su suna zaune a su sai mota ta shiga kawai sai a nemo direba ce bismillah ga kudinka ka fasinja sun tafi ga takarda da aka sa hannu ga naka kofi na direbo fasinjoyin da ke wurin ka ko eh waɗannan in dai suna yin haka din kuma aikin su na mafiya ba wani abu don kudin da suke karba e wannan kama akwai ka'ida kowace tasha akwai wannan gwamnati ya san da su kuma suna da rijista da gwamnati ko suna da wannan union har na kasa gaba dai akwai akwai na jiha akwai na local government akwai wannan ba wani abu don kuɗin da ake ba su irin wannan ba wai haka suke zaune kawai ba insha Allah wannan na gani ba wata matsala eh a ai su wa'annan yanzu ba wanda ya saka su wannan gwamnati ne ya sa su suna karkashin gwamnati suna da rijista wancan ba su da rijista in ka je a kasuwa masu irin wa'annan abubuwa ko suna da ba su da shi kuma shi mai wanda suke matariyan shi kansa wani ma bai bai so su tare shi din ko ba haka ba shi ma wanda za su je su sai da su sai zai sai kayan bai so su shiga tsakani haka ne mafi yawa haka ne to su sukan sa kaya su ƙara tsada mafi yawa akwai irin su su ma a tasha din wani su za gan su a gefe suna tsitse to irin wannan ba ba su da abin nan ba su bane ake so a abin nan ya kamata wancan na cikin gareji su ake kula da su akwai wasu da suke gefe gefe su kuma to su ma sukan so a ba su nasu wanda ba su yi aiki ba san da su ba amma in dai irin wannan na tashoci manyan tashoci din nan da ake yin su kamar da wannan aiki za ka kan su har da uniform suke da shi ko gwamnati ta ga duk motar da ka shiga irin wannan motar da aka yi rijista ta ita wannan ko yan sanda ba su cika tare motocin ba in suka zo a tafiya an gane ba su cika tare irin wannan motocin ba mafi yawan da suke da wayannan rijista ka'ida na lodi daga gareji zuwa wani gareji to ina gani kamar waɗannan suna aiki sosai har ma yanzu sun sa suna da wata kungiya wanda in aka yi accident suna biyan diya mutanen da suka samu accident ko kamar yadda nake ji in dai ba su hutu kawai ba a gidan rediyo suna da wannan ko suna biyan wasu abubuwa sauƙa wannan ƙungiyar din ta union na masu kula da hanyoyi ko e to kaga in haka ne ai suna aiki kuma fiya duk kayan da ya bata a wannan ta wannan hanyar ta wannan motan da ake shiga ciki wannan insha Allah za a gano su saboda su san direbobin suna hulɗa da su yau da kullum ba direba da zai yadda kayan fasinja ya bata har ya zo ya halakar da wannan kayan zai dawo da shi ko kuma zai faɗi a wani wuri da ka je eh, ka neme sun buga wani wuri za su iya eh, kaya sun iso a gari kaza za a zo a karba ko za a kawo muku su rana kaza irin wannan ba wata matsala haka in kana so ka tura kaya kai ba za ka tafi ba su za ka kai mawa ko kamar kana zo ka tura kaya lagos daga nan in ka je ka ba union ka ba su za su ba da mota kuma sai tabbata wannan kayan sun kai inda ake so a kai su ko to kaga ai aiki ne suke yi in suna irin waɗannan aikace aikace dole su samu wani abu ba haka za su zauna kai suna waɗannan aikace aikace ba to irin waɗannan ba matsala in dai haka ne na'am amma wa'ancan ba su da wannan ka gane masu tariya din nan ba su da wannan abubuwan shi mutum ne ya zo da kayan shi ba yana so ya sayar sai yi su tare ba su da ko yi ta ciniki inda za ka kawo kuɗi sai ka fara ya a fara zanga yana neman kuma mai tsayayensu yanzu to shi kawai ƙara mata ya kuɗi yake yi mafi yawa su ba su da wani abin nan sai dai inda an za a sa su a ka'idanci su ma don a kasuwanni wasu manyan kasuwanni akwai irin su watakila za ka ko a saudiya ka je akwai irin waɗannan mutane to su ba su da wani fa'ida mafi yawa sosai don wanda ya zo zai sai da kaya yana so da shi da mai saya kaya kai zai a al'ada na mutane mafi yawa ba wanda yake so wani shiga tsakaninsa da mai saya haka shi ma mai sayan bai su wani shiga tsakaninsu sai ka bar ni ni da shi shi ya san kayansa ko ya san kuɗin kayansa nan sai ya banne ni in yi ciniki shi kuma ya sai da mu daga nan mu kowa ya tafi amma duk lokacin da wani ya shigo to dole sai ka kara ma wannan sai kayan nan sun ƙara

neman sai su gara musu wannan baya halatta wannan shine ake yi mafi yawa a ƙasar nan ko magana aikin hajji ana yin haka akwai masu ɗaukar karɓan kujerun alhazai su ɓoye su su aje sai sun ga wanda ya matsu yana nan sai a dinga ninka masa kuɗi ya matsu yana so ya je hajji kuma sai ya biya haka yan siyasa mafiya suke rarraba kujerun a tsakanin su sai ya ba mutum kujeru goma sai ta ƙari shi yasa za ka ga wasu sun biya kuɗi tun tun farkon da aka fara biya kuɗin ba su samu kujera ba har yanzu saboda su kila in kaje ba su da kuɗin da za su ƙara akwai wasu da za su iya ko nawa ne ko miliyan aka ce kujera za su iya biyanta to su ake sai da wannan wannan baya halatta ana kiran shi al-ihtikar an hana wannan ko a wajen abinci ko wajen irin waɗannan abubuwa mutane suna buƙatan abu kai ka saya ka ɓoye kana so ya ƙara mutane su shiga wahala ka zo ka sai da musu don ka samu naka wannan ba a so wannan addinin addini ya hana wannan akwai babin zai zo aka wa'annan abubuwa duka eh, sayan abu ka boye don ka wahal da mutane ka da musu da tsada amma in ba a buƙatan kamar yanzu abu yana cikin araha kowa yana in ya zo zai same shi yadda yake so kai ka saya ka aje kana so ya dan ƙara kuɗi don ka samu riba wannan ba shine ake kira itikar ba kamar lokacin masara ta shigo ana sai da buhu kila dubu uku uku ko dubu biyu da ɗari biyar biyar ka je ka siya da yawa ka aje lokacin da ya ɗan ƙara kuɗi yanzu da kake siyansa kowa yana da shi kowa ba ma ba wai ka siya bane a ƙare a kasuwa duk wanda yake so ya siya an kawo kasuwa ne mai siya ya siya kai kuma kana da kuɗin siyan wannan ma yana ya sayi nashi sai ka siya da yawa sai ka aje kana so ka samu riba ba wani abu akan wannan amma lokacin da yake cikin wahala ne in ka siya mutane za su yi wahala sai ka siya ka ɓoye ana ta buƙatar shi sai lokacin da kai ka ga dama kana so ka zama ka kafa ka tarkun to lokacin shi ne ake ake magana ihtikar din da annabi ya hana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a so musulmi ya yi wannan abun amma in ba bukatan shi ake so ba yana nan barkate a ko ina ka siya ka ajiye shi ya ƙara kuɗi ka sayar wannan ba a hana wannan za ga akwai kaman burkunu akwai lokacin da yake yana da tsada ko lokacin da yake bayi da tsada za a iya siya farko kuma ba kowa ke bukatar shi sai lokacin da kaga ya kaza samu riban ka shikenan don kuɗi ne ka ai kuma duk lokacin da mutum yake aje kuɗi ina bukatan wani abu shine saye da sayarwa din ai ka samu riba kai ko anguci ko ridi ko wani abu haka ka saye shi yana arhaka ya ƙara kuɗi ka zo ka sayar ko zuma duk wannan ba wani abu lokacin zuma za ka ga yana da araha in damina shi ko ta wahala sai ta ƙara abin nan kuma zuma ba wani abinci da kowa yake bukatansa ba za a ce za in ka boye shi ba wani abu to in dai ba wannan ba ba wata matsala amma kamar na jirgi din nan ka siya ka boye ko tiket din jirgi ko kujerun hajji sai lokacin da mutum ya matsu gab da za a kulle ka ce babu ka shi to ganawa nan ka zo ka siya ka samu kuɗi wannan haramun ne kai tsaye kuma ha inta ne bai kamata a ce mutane da aka sa sun su yi mutane aiki su dinga irin wannan ga sanan za ka gama su aiki din da aka sa su wannan amana su suke wannan abu to kasa ta lalace kenan الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح hadisi na gaba shi ma kamar yadda wani shi yake magana duk ma'anan su iri daya daga Abdullahi dan Abbas annabi ce ya hana a taro yan kasuwa ya hana kuma mutumin birni ya dinga saida ma bagawe kaya sai ake tambaya Abdullahi ibn Abbas me ake nufi hadirul libadin din wato dan birni ya zama shine mai saida ma mutumin da yake zo daga gawaye kaya kala sai annabi Abdullahi ibn Abbas ya kunu lahu simsar ya zama shine dillalinsa ka kawo kaya wani ya karba ya zama dillali shi zai sai da maka kai kana gefe wannan shine annabi din ya hana ka bar shi shi da yazo da kayansa ya sai da kayansa ne daya hadisi na gaba bin da yake bayani kari da ke ciki kawai tafsirin ibn abbas da hadirul libadin din shine ƙari da ke ciki amma duk lafuza suna cin a wancan hadisi to yake zai nuna mana kada ka zama masa dillali ka bar shi ya zo da doyansa ka bace shi doyansa ya saida ya zo da saniya ka bace ya saida ya zo da hatsi ka bace ya saida kada ka ce kai ne dillali ma'ana ba irin wannan dillalin ake nufi ba dillali da ake akwai dillalai akwai kuma wa'annan da annabi ya hana din su ne masu taro su su yi kamu su zama shikenan sun raba shi da kayansa sai lokacin da suka kawo masa kuɗi kawai ga kuɗin kayanka kaga shi kansa ba zai su ma nawa aka sayi da kayansa ba sai dai ya ga kuɗi a cuci wanda ya sayan cuci kuma wanda ya sayar wannan shi yasa annabi ya hana wannan sai a bacci don sa an ka duba tafsirin malamai na wannan hadisi sun ce wannan yana sa kaya su ƙara tsada don duk lokacin da wani shiga tsakani to da gir kaga kayan nan sai da shi a yadda ya kamata inda an bar mai kaya sai da shi saboda shi wannan din da ya shiga tsakani zai buƙaci wani abu shi kuma mai kaya shi ma yana buƙatan riba a kayansa to do lokacin da zai samu in zai zai bar riba in zai ba wancan dole ya bar ribansa in kuma zai samu riban dole sai ya ƙara kuɗin kayan don ya fitar da na tsakiya to sai su ga zama su sun zama wani iri to shi yasa annabi ya hana wannan wannan insha Allah babin da za mu ai iya hadisin da za mu tsaya kenan a yau sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa ci gaba da sauran hadisan da suke bayani akan irin cinikayya da aka hana a addinin musulunci tambaya